rabi'u thani hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama 1430 wanda kuma shi ne ya zo daidai da biyu ga watan hudu miladiya ta 2009 muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki muna fatan wannan zama da za mu yi Allah maɗaukakin sarki ya albarkace shi abinda za mu faɗa na daidai Allah maɗaukakin sarki ya sa mu yi tarayya gaba ɗaya cikin ladansa abinda kuma za mu yi mu kuskure ubangiji ya ganar da mu kuskuren mu ya yafe mana zaman da za mu yi da matashiyar da za mu tauna a wannan dare insha Allah tana da kama da abinda bahaushe yake cewa waiwaye adan tafiya Allah madaukakin sarki yana cewa tilkal ayyamu mudawiluha bainan nas mun san tarihi ba wani abu bane illa abubuwa ne da suke ta maimaituwa saboda maimaituwar sababban su idan wani abu ya zama sababi na faruwar wani abu aka samu wannan sababi aka samu musabbab to duk lokacin da aka kuma samun wannan sababin za a kuma samun wannan musabbab din wannan majmu'a ta al-ahdath majmu'atul ahdath وجريانها مسببا بعد سبب wannan shi ake cewa tarihi babu shakka tarihi wani abu ne da dan adam mai hankali yake ɗaukar izina da wa'azi daga gare shi ba kuma yasa Allah ya ba mu tarihin annabawa ba yake ba mu tarihin waɗanda suka gabata annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana labarurruka na wasu al'ummomi da suka gabace mu ko wasu mutane daga cikin banu isra'ila ba dan wani abu Allah yake gaya mana wannan ba ko manzo sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana irin waɗannan labaruruka sai dan mu ɗauki wa'azi da darasi daga karkashin su saboda haka duk sanda abu ya faru aka ga abin da wannan abin ya haifar na sakamako to ya kamata a yi la'akari da wannan abu a ina ne wanda ita ce ɗabi'a ta mai hankali wanda duk ka ga bayyayin haka to ka tabbatar da cewa akwai matsala tattare da hankalinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa yake cewa la yundabu al-mu'minu min marratayn ba a cutar musulmi mumini ta kafa ɗaya sau biyu a cuce shi ta wannan hanyar gobe ma a kuma zuwa a wannan hanyar da aka bije aka cuce shi a sake cutarsa mumini mutum ne wanda yake mai hangen nesa yana karanta abubuwa da basirar da Allah ya bashi to shi yasa tarihi yake da amfani sanin kowa ne cewa tun daga shekarar alif ɗari tara da ashirin da lokacin da khalifanci na musulunci khalifancin da ake kiransa al-khilafatul uthmaniyya al-uthmaniyya ba ana nufin khalifanci ko shugabanci na shi usman dan wanda ya a ƙasar hausa ba a'a al-usmaniya a turkiyya khalifanci na musulunci wanda ƙasar turkiya a wancan lokacin take jagoranci kun san cewa an yi wani lokaci a zamanin a rayuwa Ƙasashen musulmi suna ƙarƙashin shugabancin daula ta musulunci da hedikwatar ta take ƙasar turkiya a yanzu take istanbul to da wannan daula ita ce ta lullube duka ƙasashen musulmi ta yi musu idwa duk da cewa ta kai wani mataki da larabawa suke yi mata taki suna ce mata arrajulul marid wato mutumin da ya tsufa har ya fara rashin lafiya saboda cewar daular da lalacewarta da shugabanni da aka yi ta yi waɗanda ba san ciwon kansu ba duk da haka a wannan lokaci wannan daular tana da amfani domin ko ba komai ba ta dinke kasashen musulmi gaba ɗaya suna jin su a ƙarƙashin wata inuwa guda ɗaya maimakon kowace ƙasa tana jin zaman kanta take a'a an samu wata inuwa gaba ɗaya da kowa yake zuwa shi da ƙarƙashin ta kaga wannan wani abu ne babba mai amfani da rayuwar musulmi ko ba komai ga wannan daular, ta zama kari ta zama garkuwa Da sauran kasashen musulmi ta yadda kasashen turai waɗanda suke so su auka wa kasashen musulmi da mulkin mallaka ba su samu dama ba saboda zaman turai wannan ƙasa a lokacin tana da ƙarfi ko ba komai ba samuwar wannan daula wato musulmi suna ƙarƙashin wannan daula ya sa irin kamar irin irin irin a falastin ko baitul maqdis ko mu ce masallaci mai alfarma na Kudus ya ci gaba da zama a nan Kudus ko ba komai ba wannan daula ta ci gaba da shigar da addinin musulunci kasashen turai don yaƙe-yaƙen daular Usmaniyya ta Turkiya ta musulunci kafin ta je ƙasa kafin ta rubuce yaƙe yaƙen ta da jihadin ta ya nusa ya shiga har kalbar Oroguba tsakiyar ƙasashen turai irin wajen su abin da kasashen balkan kasashen kulkaz irin kasar albania da bosnia da Harsar da gana faɗa da chechnya waɗannan ƙasa gurare duk wannan daula ita ce ta shigar da musulunci kuma wannan guri shine kalbu urubba tsakiyar ƙasashen turai to ko ba komai ba wannan daula ta usmaniya ta yi irin wannan ka tsara lokaci guda ya dawa suka shirya don abin da za su shirya da makirci suka yi kokarin dasa wani da ya amma kuma yana sanye da riga ta musulmi ana kiran shi Mustapha Kamal Ataturk wanda aka ɗauko shi daga cikin Yahudawan Domina Yahudu Domina aka dasa shi a cikin musulmi ya zama soja ya yi ƙarfi a soja har ya zo mulki biyun mulki ya karkashe sarakunan da suke mulki ya ce kuma daga wannan lokaci kasar turkiya ta zama kasa mai zaman kanta kuma za ta yi hukunci irin na ba ruwan allah shi kenan kasashe duk kowace kasa sai ta balle dama akwai waɗanda ba san wannan tsarin suke yi ba wasu suna ganin ana kwara su suna ganin ana musu mulkin danniya da kama karya to yanzu sun samu abin da suke so daga can ne da kwatar ma an rushe wannan tsarin saboda haka kowace kasa ta je ta ci gashin kanta wanda abu ya faru shekarar alif ɗari tara da ashirin da hudu faruwar wannan a kasashen musulmi shi ne ya bawa 'yan mulkin mallaka kuma dama su ma sai suka yi wa shirinsu suka dannu suka nausu suka rika shiga kasashe ɗaya bayan dai suna mamayewa suna cinye kasashen musulmi suna bautar da musulmi suna kawar musu da addininsu har ta kai baitul maqdis ko ka ce ƙasar falastin dan a wancan lokaci ba a dasa ƙasar isra'ila a gurin ba ƙasar falastin a wannan lokaci sai ta kasance tana ƙarƙashin mulkin mallaka na ƙasar birtaniya ta turan birtaniya sai suka haɗa kai da yahudawa akan za su ba su wani yanki daga wannan guri don su kafa ƙasarsu lokacin abdulhamid A sani ɗaya daga cikin sarakunan daular Usmaniyya an taya ya ba da wannan dama a kafa daular wato daular isra'ila a wannan wuri ya ce bai yarda ba sai dai in ba da rai a dalilin haka ne aka zuga wannan kamal a tatuk wannan bai yahude mai shiga irin ta addini irin ta musulmi ya yi juyin mulki ya yanka shi ya kori sauran sarakuna ya shiga karkashe malamai duk ma wani mai rauni a lokacin ya shiga haɗari malamai sai dai in kana son zaman lafiya ka cire raunin ko ka gudu saboda haka aka wayi gari baitul maqdis ko falastinu ta shiga hannun biritaniya kuma ta ƙarshe biritaniya da sauran ƙasashen turai an yadda a yanka wa isra'ila mahalli a wannan gurin ta kafa ƙasarta wanda a dalilin haka ƙasashen laraba suka ce ba su yadda ba falastinawa suka ce ba su yadda ba ba wannan lokaci ƙungiyoyi waɗanda suka yi masu na sa kai na jihadi sun rika bayyana nan da can kaji an kafa wannan ƙungiya a masar an kafa a algeria an kafa a pakistan ko shugabal karatar indiya kafin a samu pakistan ɗin a lokaci to daga wannan lokaci ne aka fara samun ƙungiyoyi ƙungiyoyi ƙungiyar da ta fi dadewa cikin ƙungiyoyi waɗanda aka kafa su da sunan musulunci da niyyar za su kawo wani canji a rayuwa ƙungiyar da ta fi dadewa ita ce ƙungiyar al-ikhwanul muslimuna wadda ake cewa muslim brother muslim brothers wannan ƙungiyar ita ce ta fi kowace dadewa domin an kafa ta tun 1928 hasanul banna shine matashi a wannan lokacin wanda yake da kishi na addini duk da ba malami bane ya kamata duk dan baraza ya san haka asalin banna ba malami bane kada ya riga hujja da maganganunsa wanda suka kauce hanya a fahimci yanzu tarihi muke bayarwa an gane ko matashi ne a lokacin da kishin musulunci yana ganin abubuwan da ake da suke faruwa waɗanda suke na bakanta rai shamari sun zama ba ruwansu da Allah saurayi matashi bai san yayi sallah a masallaci ba bai san ya karanta alqur'ani ba balle ya zikiri saboda haka yaga ya kamata ya yi wani abu tun yana malamin makaranta a lokacin yaga ya kamata ya wani abu ya ceto samari su dawo su ji suna son Allah kuma su ji cewa za su iya ba da wata gudunmawa don yada addinin musulunci da kawo gyara a cikinsa a dalilin haka ne ya kafa wannan kungiyar shi da wasu 'yan tsirari abokansa da suke dauke da irin tunaninsa ya ce to me za mu sa wa lokaci kuma za mu sa wa kanmu me za mu kira kanmu suka ce mu kira kanmu al-ikhwanul muslimuna yan uwa musulmi kawai banda wannan sai kungiyar da aka kafa a shirin karatun indiya yankin indiya kafin tsohuwar indiya kafin araba indiya da pakistan a wannan lokaci abul a'lal maududi ɗaya daga cikin malaman wancan yanki masu fafutuka da da'awa da wa'azi da karantarwa shi kuma ya kafa ƙungiyarsa aljama'atul islamiyya a shekarar 1941 to waɗannan su ne ƙungiyoyi da suka fi daɗewa ana nan yahudawa lokacin da aka zo aka yanka musu wannan guri don haka sai suka suka yi kuma ƙoƙarin su faɗaɗa ma inda aka yanka musu kuma ba suka gama su yadda ba da ma wannan matsalolin da aka ba wa yahudawa ƙasar su ce dole yahudawa su fita aka yi ta tafka yaƙi a shekarar alif ɗari tara da arba'in da takwas wanda a wannan yaƙi ne falasta isra'ila suka ƙara samu suka ƙara mamaye wasu wuraren da da ba su mamaye shi ba da ba sa cikin yankinsu, cikin suka suka yi fata-fata da larabawa suka kori wasu da dama waɗanda suka yi saura a ciki 'yan kaɗan ne wanda yanzu ake kiransu larabawan alif ɗari tara da arba'in da takwas kaji an ce maka laraba alƙari da arba'in da takwas sune laraba da suka yi saura a isra'ila ba su fita ba bayan wannan gumuzu da aka yi tsakaninsu da yahudawa a wannan lokacin da wannan yakin ya barke yan uwa musulmi na masar karkashin jagorancin hassan banna sun yi kokarin su ba da gudunmawa wajen su ga cewa sun shiga cikin sojojin larabawa kasashen larabawa kamar kasar syria da kasar masar da suka tura sojojinsu domin su je su yaki. a ga an taimaka an kwato wannan yanki da isra'ila ta mamaye sojoji ko matasa na al-ikhwan muslimin a lokacin sun je sun shiga wannan yaki kuma sun yi abin a zo a gani wato sun ba da wani misali wanda har yanzu tarihi ba zai manta ba kuma za a ambace shi kuma za a yaba domin da waɗannan matasa suka yi sojojin gwamnatocin laraba ba su yi ba lokacin da sojojin gwamnatocin laraba suke ƙoƙarin su gudu su tsere su kuma waɗannan ƙara danna a ciki suke har ta kai da yahudi a lokacin ya shiga tsoro mai tsanani ganin cewa shi so yake ya rayu amma ga wani can ya danno shi so yake mutu kaga ba yadda za a yi ka haɗa ƙarfin zuciyar wanda rayuwa ce a gabansa da wanda kuma ya yadda ya mutu ko yanzu ne Allah dama ya faɗi sifa ta Yahudawa namun a ahrasan nasi ala hayat ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر wanda ita ce ɗabi'a ta bai yahudi ba ya son ya mutu shi inda za a ce da ka shekara dubu zai so ya yi shekara dubu ana ɗasawa da shi ana gogawa da shi a duniya zai so haka ba haka mai so ya rayu shekara dubu za ka haɗa jarumtarsa da wanda ya yi mutu yanzu ba za ka haɗa su ba waɗannan matasa da suka rika zuwa daga masar da sauran ƙasashen larabawa da ruhi na musulunci suna shiga wannan yaƙi sun yi abin da wato tarihi ya yaba kuma har yanzu ana faɗa a masar kaɗai wato daga 1940 abin da har ya kai 1981 an samu ƙungiyoyi ƙungiyoyi waɗanda suka rika yunƙurin jihadi jihadi jihadi sun kai goma masar ita kadai a tsakankanin arba'in zuwa tamanin da ɗaya. ƙungiya ƙungiya kowace ƙungiya ta fito za ta ce jihadi jihadi a algeria garin da suke cewa baladu miliyon shahid garin da aka samu shahidi shahidi wanda suka mutu a bagen daga ko wajen nemo musulmi musulmi yancinsu ko wajen nemo kasa ƙasa yancinta an samu wajen mutum miliyan ɗaya to ita ma a wannan gurin an samu irin wannan yunkurin na ka samun ƙungiyoyi masu cewa a fita jihadi a fita jihadi idan za mu yi magana kan tarihin ƙungiyoyin 'yan jihadi to yana da kyau mu wata manuniya zuwa ga inda yanzu ake jihadun dafi jihadun dafi ma'ana jihadi na kare kai jihadin na wani ya kawo maka farmaki kai kuma ka tashi ka kare kanka a yanzu a duniyar ta yau akwai guraren da ana yin wannan jihadin babu wani musulmi da ya idansa a buɗe da zai yi inkarin haka guri na farko falastin ƙasar falasɗin inda yahudawa suka mamaye kuma kafiran duniya suka taya su suke yakar musulmin falasɗin a can farkon shigar yahudawa da ƙoƙarin mamaye wa wannan gari wuri kafin ma su kafa daular su ta isra'ila an samu waɗanda suka fito suka fara yaƙi da su akwai kata'ibu izzuddin qassam rundunar izzuddin al-qassam izzuddin al-qassam ɗaya daga cikin malamai ne da suka yi jagoranci a wannan lokaci sun kafa wannan rundina tun 1928 sannan aka zo aka samu munazzamatul muqawamati wal jihad ƙungiyar turjiya da jihadi wacce ita kuma aka kafa ta 1934 karkashin jagorancin wani mutum da ake kira Abdulkadir Husaini wanda suka kafa hedikwatar su a Kudus a nan Baitul Maqdis waɗannan su ne farkon ƙungiyoyi a Falasɗin da suka fara gwagwarmaya wajen su ga sun fitar da yahudawa daga yankin falasɗinu izuddin kasan ba ka ta kata'ibu izuddin qassam alif ɗari tara da ashirin da takwas sai kuma munabbamatul jihad munabbamatul muqawamat wal jihad ita kuma ƙarƙashin jagorancin abdulkadir al-husaini daga baya sauran ƙungiyoyi su ma suka taya suka shiga suka taya su musamman ma bayan barkewar yaƙi tun daga 1931 har zuwa 1948 to a wannan lokaci kuma bayan an yi yakin alif ɗari tara da sittin da takwas alif ɗari tara da sittin da takwas bayan wannan yaki isra'ila ta ƙara ciyo wasu gurare kamar abdifal garbiya inda ake ce masa west bank da kuma zirin da ake ce masa zirin gaza a yanzu ko kuma gaza ita'u gaza kai har ma da wani yanki na ƙasar masar inda ake cewa da shi Sinai. a wannan lokaci da aka ƙara gwamzawa tsakanin sojojin larabawa da isra'ila isra'ila ta zo har ta mamaye kuma wannan yankunan wanda da bata mara mamaye gurin ba to bayan wannan sai aka ƙara samun wasu masu fafutukar jihadin su ma suka ƙara balla ƙarƙashin wani suna da suke kira mu'askaratu shuyukh wanda 'yan al-ikhwanul muslimuna su suka shiga jagorancin wannan wannan guri na farko kenan wanda har zuwa yanzu ana nan ana ta kafsawa ana ta ba ta kashi tsakanin musulmi yan gwagwarmaya da kuma yahudawa yan kaka gida yan kama guri zauna kwanan nan aka gama yaƙi tsakanin su da isra'ila duk duniya ta ga irin ta'addanci da isra'ila ta yi a lokacin da bata iya samun dama ta ga ta gama da hamas wacce take tunanin Wace ta fito wannan yakin da su da niyyar cewa za ta gama da ita duk wannan kisan da suka yi ta yi da wannan lugudan wuta da kan ruwa da wani da suka rika yi da kisan kiyashi da suka rika yi wa falasinawa duk sun yi wa fararen bulani da mata da yara da tsofaffi da marasa lafiya da ke kwance asibiti amma sojojin hamas abinda wani mai magana da su a lokacin da aka gama yakin yake faɗa abinda aka kashe musu soja arba'in da ɗaya duk cikin wannan dandazon ɗaruruwan mutanen da aka kashe to banda wannan akwai filifin inda muke cewa filifin ko kasar filifin nan ma akwai jihadin dafi akwai jihadin dafi akwai jihadi na kare kai kun san wannan ah, musulunci ya shiga yankin philippines wato shekaru masu yawa ta hanyar larabawa da 'yan yawon bude ido da attajirai da suke zuwa da shafi asiya kudancin gabashin asiya wanda a nan yankin na ta filifin take to lokacin da turawan mulkin mallaka suka shiga suka yi mulki a wannan gurin sai suka kafa kiristoci da masu bin addinin buza wanda su suka fi yawa sai kuma maguzawa suka ba su ƙarfi sosai ya zama na ana gallaza wa musulmi a gurin dan musulmi sun zama su ne minority su ne 'yan kaɗan waɗannan arnan duk da ba addini ɗaya suke bi ba sai suka haɗa kai domin su yaƙi musulmi ba ka sai zan musulmi ya rasa yancinsa cikakke na ya yi addininsa an hana shi sakat an hana shi walawa a Philippines wannan ya sa wasu suka ce to dole ne mu tashi mu yi jihadi domin mu ba a yadda da mu cewa muna da haƙƙi mu rayu ne addinin mu a wannan yankin a wannan lokacin aka kafa jabhatu moro ƙungiya ce ta 'yan jihadi 'yan fafutuka ƙarƙashin wani da ake kira nur miswari nur miswari daga ƙarshe ƙungiyarsa ta jabhatu moro sun yadda makami bayan sun ɗau lokaci ana ta bugawa da su a kashe su kashe a kashe su kashe ƙarshe suka ce ya ga cewa wannan abun ba wata riba da yake ci sai ya aje makami ya shiga harkar siyasa ya nemi a bashi a ba su ba su kafa mulkin mai cin gashin kansu wato mulki na abin nan ba wai su balle daga kasar ba amma a ba su damar cin gashin kansu suna ƙarƙashin ƙasar filifin amma kuma an ba su wata dama da za su iya tsare-tsaren su ba tare da gwamnatin filifin ta shiga ba to ganin haka wasu su kuma daga cikin yaransa sai suka balle su ma sai suka kafa tasu nasu jihadin su ma karkashin wani mutum da ake kira hashim salamat wanda shi kuma ya fito yana neman su balle su kafa su a tsibirin mandinawo tsibirin mandinawo da kuma tsibirin da musulmi suka yi dandazo a gurin cewa ya samu ya kafa ƙasa ta musulmi a gurin wanda shi ma aka yi ta wannan yaƙe-yaƙen ba tare da an kai ga wata wato ba tare da an cimma wani abu ba daga nan kuma sai aka samu wata kungiya ita ma ta fito jama'atu abi sayyaf wanda shekarun baya can kuna ta jin ana ta ta a kafofin watsa labarai za ku tana ta faɗar abu sayyaf abu sayyaf wanda da ƙarshe aka kashe shi wannan samari ne waɗanda suka je afghanistan suka yi yaƙi yaƙin da aka yi na afghanistan tare da tarayyar soviet sun je can sun yaƙi sun koyar da ake yaƙi za ka sai suka zo suka haɗa ƙungiya su ma a nan cikin philippines akan cewa za su za su kwato 'yancin musulmin da suke nan sun yi suna a wancan lokacin a cikin 90s ne 1990 da da abin da ya sama sun yi suna a lokacin saboda irin garkuwa da suka rika yi da turawa da baki 'yan bude ido suka rika garkuwa da su shi yasa in sun yi garkuwa da mutum kuma sai su nemi sai an ba da kuɗi tsababa an fanshe wannan da suka yi garkuwa sannan su kishi in ba ka wasu shi to philippines har yanzu ana na ana ta musulmi suna ta kokarin ya za su samu yancin su su kafa yankin su su kafa kasar su a cikin wannan tsibirai sai afghanistan wanda a sanin ku a tarihi kowa ya karanta 1979 tare da soviet ta mamaye kasar afghanistan da niyyar sai ta sai ta mulkin gurguzu mulkin gurguzu mulkin ba Allah mulkin kowa ya cike addinin sa kawai a zo a gina duniya to a wannan lokaci musulmin afghanistan suka ce ba su yadda ba kun san afghanistan ita ce ƙasa guda ɗaya cikin ƙasashen musulmi wanda ba taɓa yi mata mulkin mallaka ba duk mulkin mallakan da ake yi ba a taɓa shiga aka yi mulkin mallaka afghanistan saboda a tarihi na farko ne yanayin gurin wuri ne da in ba wanda yake zaune a gurin ba ba wanda zai iya shiga gurin ya yi yaƙi da 'yan gurin kuma ya nasara sannan kuma mutane ne jarumai ba su da tsoro ba su da tsoro sannan kuma suna izza da musuluncin saboda haka duk mayatar turawan mulkin mallaka na ingila sun yi mulkin mallaka a tsohuwar abin nan a indiya sun yi a pakistan sun yi a ina ne sun so su shiga afghanistan amma abin ya gagari haka suka kura suka kyale kasa ba ka afghanistan ba a yi mata mulkin mallaka ba ba ga tsarin su tsarin sarauta ne sarkin su wata rana ya fita matar shi ta bayyana haka ba hijabi nan da nan yana dawowa suka tsige shi to wannan bai kamata ka zama sarkin musulmi ba suka kore shi to har lokacin da wannan najibu shaidan ya zo zama shi ne shi ne shugaba shi kuma yake gurguru zuwa a kasar kowa ya yadda addininsa to nan ma fa suka ce ba su yadda ba ba za a yi musu gurgutu ba dalilin haka tarayyar soviet ita kuma ta mamaye kasar domin ta kawo wa wani yaron ta ɗauki wanda yake so ya kafa aƙida irin tata to wannan dalilin yasa yaƙi ya kaure tsakanin musulman afghanistan da kuma ainihin ah, sojojin tarayyar soviet da waɗanda suke 'yan tsirari sojojin najibullah ko Jibu shaitan wanda suke tare tare da soviet yaki to a haka farkon ƙungiyar da aka kafa domin yaki a wannan lokaci a wannan yankin afghanistan ita ce ƙungiyar aljamiyatul islamiyya karkashin jagora profesa da ake kira burhanuddin rabbani burhanuddin rabbani malamin addini ne ya yi karatu a zahar ya karanta usulul fiqh shi ya zo a ƙarƙashin jagorancin sani aka kafa ƙungiyar aljamiyatul islamiyya kafin ka ce ne cikin waɗannan shekaru da aka yi ana yaki daga alif zuwa alif sai da aka samu ƙungiyoyi sun kai goma sha biyu kowace tana da makamanta tana da shugabanta ita ma yaƙi za ta jihadi za ta yi wanda ya sa suka zama har a junansu ma karawa suke yi maimakon zama karkashin tuta guda ɗaya sai suka yi suka yi wa jihadin a yaga kowa sai ya shiga karkashin wani shugaba ya ce shi ya yarda da shi kuma haka kabilanci ma ita ma ta ƙara ta kara raba su hikima ta yar bushtu ne saboda yana da yana da nashi alhizbul islami shi kuma jam'iyyatul islamiyya su kuma wannan farisawa ne su ma suna da nasu wancan rashid ba tajik ne sannan kuma shi'a ne shi ma sai ya kafa tashi duk da shi ba kan addini yake yaki ba shi ma dan gurguzan ne to sai aka ta samun waɗannan ƙungiyoyi daban-daban su ma suna ta bayyana to wannan gurin shi ma sai ya zama guri ne na jihadin dafi wanda har zuwa yanzu kun san ana ana ta kausawa tsakanin su waɗannan sojoji da suka ce su sai sojojin amerikawa sun fita da ƙasar da kuma sojojin amerika da kuma sojojin turai ko nato da suke kasar haka wannan wuri yana daga gurin da ake jihadin dafi bayan wannan sai kishmir kishmir yanki ne tsakanin pakistan da india duk yanki ne uwar India ce gaba daya lokacin da za a bangarar da pakistan ta zama kasa an ba wa musulmi man zaɓi cewa in suna so a ba su kasar su fita daga cikin wancan dandazo na arna masu bin addinin hindu ko addinin sikh wanda su suka fi yawa a can bangaren a din kenan saboda haka sai musulmin pakistan suka yadda bayan sun yi wani ɗau lokaci suna fafutuka har aka ba su aka yancin su ina tsammani a cikin alif ta da arba'in da bakwai suka samu yancin su wannan yanki na kashmir duk musulmi ne kaga ya kamata a ce an haɗa su tare da pakistan tunda an ce musulmi su dunkule guri dai a ba su ƙasar su saboda haka mutanen kashmir musulmi ne sai dai kuma yanki ne mai ban sha'a wato wannan guri suna kiransa aljannar duniya saboda kyansa da daɗin da yake ciki da irin yanayi wato yanayi mai daɗi mai ban sha'awa don ko shugaban magul da ya zo da ya shiga wannan yanki nan ya mai da headquartersa saboda kyan gurin da daɗin zama a wurin saboda haka turawan mulki mallaka sai suka bar wannan guri ba su yanke hukunci na indiya bane ko na pakistan wanda karshe da suka tashi fita sai suka danka indiya su kuma musulmi suka ce mu tare da pakistan mu. to fa wannan ne yasa aka rika ba ta kashi tsakanin su da sojojin indiya wanda har zuwa yanzu ana yi farkon kungiyar da aka kafa wacce ta shiga jihadul dafi domin kare wato musulmin musulmin kishmir ita ce wata kungiya da ake kira lashkar taiba ko askar taiba lashkar taiba a ah, su ne sojoji a ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu da'awat wal irshad wacce aka fata alif tara tamanin da biyar wanda take da hedkwata a yankin Binjam na ƙasar Pakistan. Wanda ita ma ƙungiya ce wacce ta bayyana a lokacin wacce take ta fafutuka na su ga cewa sun samo wa da mutanen da suke a musulmin kashmir yancinsu waɗannan duk mawaƙi jihad ne wanda har zuwa yanzu abin da suke yi don musulmi na ko'ina ya yarda in ba kasashen in ba turawan duniya ba wanda da sun ba za su taɓa yarda cewa mutanen na da yanci ba musulmi bai da wani yanci kowa ya yarda cewa wannan jihadin dafi suke yi suna kare kansu ne an zo har gida an mamaye su an kwace musu abin da duk suka mallaka kuma ana kokarin a yi musadarar hurriyar su ta addini ba za su yi addini yadda suke so ba da an dole su tashi su kare kansu to wannan ma ya sa an samu ƙungiyoyi na jihadi a wannan wurare to sai masar uwa uba a kasashen musulmi musan lokacin daular turkawa waccan daula ta usmaniya da muka faɗa hedikwata biyu ake da ita akwai hedikwata ta soja akwai hedikwata ta ilimi wanda daular musulmi khilafa ta musulunci a lokacin take takama da ita hedikwata ta soja ita tana can istanbul nan karfin soja da siyasa yake na musulmi na khalifanci na musulunci a lokacin masar kuma wacce azhar take wakilta ita kuma ita ce take hedikwata ta ilimi a lokacin inda ana magana ilimi ne to za a ce azhar in ana magana siyasa da karfin soja za a ce istanbul don haka masar ita ma ta samu wato barazana tun da aka ga an karya kal'a ta farko an karya hedikwata ta musulmi ta fuskar soja ƙarar musulmi zai ga wani abu to ya kamata ta fuskar ilimi nan ma nan ma a karya su a samar da wasu waɗanda za ka kamar kamar gasu nan kamar wato sa ce maka Allah amma an suka buɗe baki sai ka tsaya zagin Allah saboda haka nan ma aka shiga yaƙar su su kuma daga wanda wannan siga a wannan lokacin aƙidar gurguzu ta rika yaɗu A kankanin musulmi a wannan lokacin hatta sojojin laraba yawancin su suna da aƙidar gurgudu ko akidar larabci zalla wato shi balarabe ne zalla kada ka kawo maganar musulunci a cikin maganar da yake yi ko sa yanzu suna irin yan fatah din da yan laraba ne zalla larabci zalla ka kawo maganar addini laifin yan hamas sun ce sai an sa addini cikin tafiyar shi ne laifinsu to a masar an raka samun wasu ƙungiyoyi waɗanda su ma suka bayyana cewa za su yi jihadi ina za su jihadi palestine ba lalle ba ne filipin ba filipin za su ba kishmir keke ne ina za su a masar ɗin to me ya yi zafi haka me ya yi zafi za ku yi jihadi a ƙasar abubuwa da yawa su suka haifar da wani a lokacin kun san bayan matasa mabiya al-hasan al ah, bayan sun dawo daga yakin takwas, bayan sun dawo daga wannan yakin kuma sun ba da misalai na a zo a gani sun yi wato ƙoƙari sun nuna jaranta suka dawo sai kasance turawa sun yi barbarar tunani zuwa ga shugabanni na laraba a lokacin cewa waɗannan mutane in aka bar su za su yi ƙarfin da nan gaba za su gallabe don haka ya kamata ku yi wani abu da gaggawa yaran nan matasa na sauka sai aka rika kama su sai ku gidan koko. a kai maimakon da ya dawo ya je yayin jihadi ya yi wata bajinta domin kare kasar musulmi kasar larabawa maimakon abin shi da furanni a ba shi kyaututtuka a nuna shi a talabijin a yi taron girmama shi maimakon haka kawai sai askari ya shaƙe shi sai gidan kasu aka tafi aka ɗaure su da aka rika gana musu azaba a wani lokacin ana ɗaure su shi hasanul banna sai ya nemi maimakon su ta kama yaransa shi ba su kama shi ya je har gurin shugaban 'yan sanda ya ce ya kawo kansa in dai laifi da yaran nan suka yi to shi ya sa su a haɗa da shi sai suka yi dariya suka ce a'a ba za mu kama ka ba suna faɗa masa haka ya ce to na san me kuke nufi kashe na kuke nufi za ku in an kama shi aka je aka tsaye shi ya mutu kaga kowa ya san waye ya kasa amma ka sake shi yana yawo to za a kashe shi in an kashe shi sai a ce ba a gane da suwaye wasu mutane ne da ba a san ko suwa ne to kuwa haka aka yi masa cikin dare aka harbe shi wanda wani tarihi ne da ba sai mun shiga cikinsa ba to daga wannan lokacin ya ikhwan musulmi aka rika gallaza musu azaba iri iri iri iri iri iri a cikin kurkuku za a zo a zagi Allah a gaban su a zagi manzon Allah a gaban su a taka alkur'ani a gaban su a yi fitsari akan wato abubuwa dai na bakantare akwai waɗanda za a rika kamo matansu daga gida a zo gaban su a yi zina da matan ko ƴaƴansu sai ya sa yaran suka rika jin cewa kai wanda zai mana wannan ba musulmi bane dan uwanmu ba zai yi wa musulmi dan uwanmu ya mana wannan wanda zai daure ni wannan gindi a yi mana haka ba musulmi bane saboda haka sai gaba ɗaya zuciyarsu su ci canza suka ci to me yasa mutanen gari ba za su taso su kwace ni ba to su ma mutanen garin anya musulmi ne su ba kun ga abubuwan da suka fara anya kun musulmi ne su fito mana abin da ake mana ya kamata su abin nan don haka in mun fita dole mu yi jihadi mu kori kafirai qatilul ladina yalunakum min al-kuffari na kusa. waɗannan kenan suka nuna ba a fita a ce za a je wani guri daban yaƙi kuskure ne waɗannan za a fara da su nan ne hanyar da za ta kai mu kai ga fitar da yahudawa sai tunanin su ya canza suka fito a lokacin masar addinin ga ilimin amma kuma addinin in ka duba can gidan giya ne in ka duba can gidan karuwai ne in ka duba can gidan caca ne kowa yana baje kolin saban Allahnsa ba wani shaidan ya zo ya shaidanci sa ba wanda zai ce masa kanzan ga kuma yaki da Isra'ila an yi alif ɗari tara da sittin da bakwai Isra'ila ta ta mamaki ta mamaki musulmi sannan bayan wannan lokacin alwar sadat alif ɗari tara da saba'in da bakwai bayan an gwamza yaki tsakaninsa da isra'ila isra'ila ta lallasa shi yakin da aka yi a oktoba 1973 sai ya ga cewa mai zai hada yi tunanin sun da isra'ila ɗin su zauna lafiya shi ya gaji da yakin a lokacin amerikawa suka rika zuga shi a lokacin shugabancin jami kata ne shugaban ƙasar eh, amerika a lokacin suka rika suka shi har ma suka rika lasa masa zuwa a baki ce in ka yadda akai sulhu din nan ma dodon kuɗi za a ringa da baka na daloli duk shekara sai ce ya yadda zai yi sulhu da isra'ila ce in ba isra'ila ba su zo inda yake ba ba su zo aka zauna kan tebiri ba shi zai je har kadiset can wato a parliament na isra'ila majalisar dokoki ta isra'ila zai je har can ziyara a tel aviv wanda wannan a siyasance a wannan lokacin ba karamin abu bane isra'ila tana faɗa da duk ƙasashen laraba gaba ɗaya a samu ƙasar da ta fi kowace girma a cikin ƙasashen laraba a lokacin a ga shugabanta ya je wato majalisar dokoki ta ta ya zauna da manya-manyan harna na yahudawa ana hira ana dariya kamar da wasa sai an wasa da ya dauki jirgi sai ta aviv wannan ma ya kara wato zuzunta wannan yaran wanda ga azaba da suka yi ta fama ga abubuwan da suke gani a waje ba kuma yaki tsakanin isra'ila da masar ba kuma wani abu sulhu kun abubuwa suna ta harhaduwa ko karshe da yana sa sharaɗin sai isra'ila ta aljanyi daga guraren da ta mamaye ta koma kan iyakarta na alƙari tara da arba'in da takwas sai ta yarda da wannan sannan zai sa hannu a sulhu amma ina tattaunawa ta yi tattaunawa a lokacin da dama daga cikin ministocinsa suka riga resign cewa wannan abin kunya ba za a yi da su ba ƙarshe kawai ya tsirar hansa ido ya ce kawai zai yi komai ma zai faru ya faru kawai ya sa hannu duk duniya a lokacin musulmi suka fito zanga-zanga ne tsinuwa waye aka rika tsinewa sadat lokacin da aka kashe jamal abdul nasir jamal abdul wani nasu ya zama shugaba ko wani wanda suke tare da shi ya zama shugaba yana zama shugaba sai juya musu baya sai ya kama su kai baya kai na kashewa har ma da mai yanzu irin su Abdul Qadir Oda wanda yake da littafin a tashriul jina'i din Islam shi ya kashe shafu ya kashe sayyid kutub wanda ɗaya daga cikin jagororin su a ikhwan musulmi a wancan lokaci akwai wani lokaci da sayyid kutub ya tashi ya yi lacca kafin Jamal Abdul Nasir ya zama shugaban kasa ya yi lacca Jamal Abdul Nasir na zaune saboda kutub yake faɗar cewa za su tsaya su ba musulunci kariya ko da su zai ɗige jamal abdullahi da ya tashi zai yi ta'aliki ya ce jininka ba zai ɗige ba sai dai in namu ya fara ɗige sai da shi ne ya ɗigar da jinin sai ku tafi kuma wannan zai nuna maka ɗan siyasa abin tsoro sai ga shi ne ya kashe shi saboda ka ta kama su yana ta kullewa anwar sadat bayan kashe jamal abdul nasir anwar sadat ya karɓi mulki da ya karɓi mulki sai ya jawo ya fito da yan uwan da ko da ya ta fito da su ya ta fito da su sai ya jawo su jiki sai suka zama nashi suka ganin cewa yanzu za su yi wani abu ba a jima ba yana zuwa wannan sulhu shi ma sai al'amarin ya balle daga hannunsa sai suka zama abokan gamansa sai ya komar da su kurkuku da wuri to waɗannan abubuwa gaba ɗaya in ka haɗa shi kuma da al'infitahul iqtisadi da aka samu walwala ta tattalin arziki da ta samu masa da kuɗi da amerika ta rika ba wanda shu ma'aikata su kuma sai suka rika sama da faɗi da kuɗin rashawa ta yawa mugun shugabanci da gudanar da sha'anin gwamnati ya yawa waɗannan abubuwan duka in ka haɗa su su suka sa wasu samari sai suka riga tunanin su ma dole su fito su yi jihadi farkon wanda ya fara ballewa daga ƙungiyar al musulmin ya kafa ƙungiyarsa da sunan jihadi wani matashi ne ana kiran shi nabilul bur'i alif ɗari tara da hamsin da takwas shi ya fara ballewa ya kafa ya tara yara ya ce su zo a yi jihadi akwai wani Ismail al-Tanbawi akwai wani Muhammad Abdul Aziz al-Sharqawi da Ayman al dawahiri lokacin yana mata yana dan karamin sa lokacin bai fi shekara 16 ba da su wani Hassan al-Hilali da Ala Mustafa karkashin jagorancin Ismail al-Tanbawi sannan a shekara ta 1973 Mustafa ko Ala Mustafa daga cikin wancan kungiya sai ya balle shi da wasu tsirari wasu matasa su ba sai suka assasa tasu kungiyar jihadi din sunanta tanzimul jihad wanda a wannan lokaci wani soja ana kiran shi isamul kumri sai ya shiga cikinsu wanda shine ne ya yi jagorancin yadda za a kashe anwar sadat ko ba su yi nasara ba a kashe shi ya yi jagorancin yaya za su yi wa anwar sadat juyin mulki Karshe ya gama tsare-tsarensa zai mulkin bai yiwu ba shi kuma suka kashe shi al ɗari wani mutum da ake kira salih sariya salih sariya asalinsa mutumin falastin ne amma ya zauna a urdun daga baya zo azhar yana karatu ya karanta tarbiyyar islamiyya islamic education har ya phd a nan to shi ma sai ya shiga cikin wata ƙungiya a wannan lokaci kungiya ce amma bisa tunani irin na 'yan hizbut tahrif in kana karanta tarihin kungiyoyi ko kungiyoyin da ake da su a yanzu akwai kungiyar da ake kira hizbut tahrif wanda wani basufi malamin sufaye yusuf nabahani ya kafa ta mutumin yusuf nabahani mutumin labanan ne shi ya kafa wannan kungiyar hizbut tahrif suna nan har yanzu a duniya musamman a turai sun fi yawa a turai su tunaninsu ba maganar a kafarta kowa da kowa bane ko a kafarta ma'aikatan gwamnati ko su a'a su kawai shugaban shi kadai ne kafin don haka in sun kawar da shi to kowa ma ya zama abin nan suna nan har yanzu yadda suke ba wani canji ba wani cigaba to shi ma salih sariya ya yi nashi yayi karshe aka kama shi a 1974 ya kafa kungiyarsa 1975 aka kama shi aka kashe shi al'amarin shi ya kare a sai wani da ake kiran shi yahya hashim yahya hashim wakilin niyaba ne wato lauyan gwamnati ne ka ita lauyan gwamnati wanda su za su kama mai laifi su kai shi gaban kotu akan laifin da yake yi su tsaya su kare su kare gwamnati akan tuhumar laifinsa babba ne kaga wakilin niyaba ko na'ibu wakilin niyaba a wani babba ne a masar matashi ne sai ya kasance shi ma tunanin jihadin ya shiga kwakwalwarsa sai ga cewa su ma bai sa ba za su jihadi ba a lokacin ya kyasawa aimanun zawahiri kamar yadda shi aimanun zawahiri yake faɗa a cikin wani littafinsa al-fursan fursanun nabi yake cewa a lokacin ya kyasa maka kunne cewa mu yi jihadi aimanun zawahiri a lokacin ya ce a'a ni ban gamsu ba sai shi wannan ya rika tirenin din wasu samari matasa ya samu samari ɗari uku ya wasu tirenin, ya ba su bindigogi sai a yi jihadi zami sai suka koma can wani ƙauye sai suka yi dandazo sai suka gaya mutanen ƙauyen sun sojojin gwamnati ne an kasa aiki to irin take-taken su sai ya sa dagacin gurin sai bai yadda da su saboda ka sai ya je ya gaya wa 'yan sanda lokaci ɗaya aka zo aka yi fata-fata da su shi ma ya ya hashim ana aka kashe shi shikenan qadiyar kissarsa shikenan shi ma ta kare yaran suka tarwatsa tsakanin shekarar 1977 zuwa da 79 wani matashi da ake kira Mustapha Yusri shi ma ya kafa ƙungiyarsa a alkahira yace shi ma zai fara jihadarsa ta nan ya kawar da gwamnatin Masar ina so ku ku bi mu a hankali don ku fahimci ya mai tarihi ya nuna a baya shi ma zo kafa kungiyarsa alƙahira a ɗari tara da saba'in da bakwai zuwa da saba'in da tara shi ma aka bige kungiyar tashi aka kama shi aka ɗaure shi ma da ƙarshe al'amarin sai ya kare a ɗari tara da saba'in da tara wato shekara biyu rak shi ma daga nan jihadin nasa ya kare a shekarar 1979 a wannan lokaci ne aka kafa mafi girman ƙungiya wacce ta yi tara ratsanta a ƙasar da sunan jihadi tanzimin jihad jihadul islami jihadul islami wato gurub ne guda uku gurub na farko na wani injiniya ana kiran shi muhammad abdulsalam faraj muhammad abdulsalam faraj injiniya ne bayan ya gama karatunsa bai samu aiki ba yana yawon neman aiki har ya zo kahira ya samu aiki ya samu aiki a jami'atul kahira a nan sai ya rika samari yana musu barbarar akidar jihadi jihadi a wannan lokacin ya iya samun wasu samari ya shirya su akan wannan akida ya dora su akan wannan akida irin su abudu zumar irin su zumar irin su nabirin magribi abudu zumar har yanzu yana nan baya an same su da hannu wajen kashe jamal abdul nasir wanda da karshe su ba su kai matakin da za a yi musu hukuncin kisa ba aka yi masa ɗaurin shekaru aru aru ya gama zama shekarunsa amma har yanzu yana nan abu zuma kwanakin baya can ya rubuta takardar cewa shi ba a jihadin nan ya fita baya yi sai aljama'atul islamiyya a cikin ɗalibai kuma aka kafa ƙarƙashin jagorancin wani da ake kira karam zuhudi karam zuhudi shi ma yana nan da rai karam zuhudi shi ma yana daga cikin waɗanda suka rubuce-rubuce cewa wannan tafiya ta su ba fa daidai ba ce yana daga cikin wanda suka yi muraja'a karam zuhudi yana nan da ransa manyan su akwai usama hafif akwai salah hashim akwai tal'at fu'ad al-qasimi akwai najih ibrahim akwai isam dirbala akwai rifa'i ahmad taha akwai hamdi abdurrahman waɗanda duk matasa ne a lokacin masu jini a jika yan gaba ne gaba ne a alif ɗari tara da tamanin aljama'atul islamiyya suka haɗe da ƙungiyar abdulsalam faraj suka zama ƙungiya ɗaya a lokacin suka zaɓi malamin nan makamu bawan Allah da yake ɗaure a kurkuku na Amerika umar abdurrahman umar abdurrahman mutumin azhar ne makawo ne baya gani mutumin azhar ne ya yi bayan karatu azhar suka zaɓe shi a matsayin shugaba duk da cewa an samu rikici wajen zaɓensa wasu suka ce su wasu yadda ya zama shugaba tunda makaho ne sharaɗin shugabanci sharaɗin amir ya zama mai salamatul jawari gabansa lafiya lau suke kuma harkar nan tamu suka ce harkar nan ta fa jihadi ya za a yi wanda yake makamu a yi jihadi da shi ya za a iya gane cewa wanda ya kamata ya zaɓa ya tura guri ka za a je a yi amaliya wannan sai wasu suka ce su wasu yadda ba abu da zumar yana daga cikin da suka matsa tuwa ba za a yi haka ba wasu kuma suka ce a hakan za a yi aka samu saɓani ƙarshe dai aka yi tsaka tsakiya aka ce to shi ya zama shi ne shugaba amma ta ɓangaren fatawa tunda makawo ne fatawa kawai zai yi sannan muhammad abin a wancan injiniya muhammad abdulsalam faraj ya zama shine shugaban shura majalisar shura wanda su ne yan gwagwarmaya din sai kuma wani matashi shi kuma mutumin urdun ne asalinsa dan falastin ne amma yana da wato jinsiya ta urdun a matsayin dan urdun yake ana kiran shi muhammad salimun rahan shi ma zo ya kafa tashi ƙungiyar 1980 wanda ƙarshe aka gano shi aka kama shi aka kore shi daga ƙasar masar daga baya wani cikin yaransa kama da sa'id habib ya ci gaba da jagorancin abu waɗannan duk suna ƙarƙashin tanzim al-jihadul islami manu bawahiri wanda tun yana yaransa ya shiga cikin wannan harka an kama shi a 1923 a 1981 lokacin da aka kashe anwar sadat lokacin da aka kashe anwar sadat to cikin waɗanda aka yaya ake tuhuma aimanin Zawahir yana ciki sai dai list a sunansa yana can ƙasa list can can ƙasa ma'ana laifinsu bai taka kara ya kaɗai wuce kasancewar su a ƙungiyar ba amma ba a same su da masaniya cikin wannan aikin ba don haka aka yanke masa hukuncin shekara hudu a kurkuku bayan ya ya fito shine ya tafi saudiya daga saudiya ya wuce afghanistan wanda har yanzu yake can to shi ma ya kafa ƙungiyarsa manya-manyan waɗanda suke jagorori a tafiyarsa akwai wani wanda ake kira shi aminu dubai a pharmacist ne abinda ya karanta pharmacy sai kuma wani sayyid imam abdulaziz sayyid imam abdulaziz shi kuma tabib ra irin masu gyara wato halittar mutum din nan suka kada ne ne a to saboda ka wannan shi abin da ya karanta a likitancin sai na bin bur'i wanda shi kuma injiniya ne sai muhammad abdulrahim sharqawi wanda shi ma injiniya ne a tafiya abin da za ku kula kula da cewa duk matasa ne da yara ne sannan kuma ku kula duk ba malamai ba ne ta cire umar abdulrahman wannan makawa duk za ka samu daga injiniya sai likita su ne sai duk su ne wanda wannan akwai abin da zai baka jihadul afghani wanda muka yi maganarsa a baya ya taka rawa wajen ƙara zuzuta sha'anin matasan waɗannan bayan amerika ta yi amfani da kasashen larabawa da shugabannin larabawa wajen ta yaƙi tarayyar soviet amerika a kusan ba fi samin da ya yaƙi ba kusa amerika ba jihadi ta suna fada wannan fada da suke tare da soviet a lokacin wanda ya fada ruwan sanyi kowace tana sanin gurgudu na sanya karya jari da jari gudu na sanya karya gudu. a gudu biyu banya banya demokaradiyya da gurgudu ana fada to sai ya kasance amerika ta nuna wa tare da soviet cewa dan dama mai dama mai afghanistan su ba ruwa irin yadda suka yi wa a kuwait suka ba shi green light sai zata cewa dama su koyi bayan shi ko kuma a shekaru su ke masa haka amerika ta yi wa tarayyar soviet irin wannan shigo shigo ba zurfi sai da ta shigo cikin wannan rafi ko wannan rami wannan tarko na afghanistan sai tarko ya haɗa wanda ko kula da janye wata daga daga yankin afghanistan da karya karfin sojan shi kenan tare da ta wargaje to a wannan lokaci amerika ta yi amfani duk da shugabannin kasashen musulmi na larabawa wajen a yaƙi tarayyar soviet sai kasance ana tura yara su je su je su je su je jihadi yaran nan dama sun a tafi yi suna ta jihadi jihadi to ga jihadi a ba mu wani jirgin kyauta in ma aiki kake yi za a ci gaba da baka albashin ka zo ka tafi zo su ko abin da suke su kawai su je can su je can da su kalu da saboda haka masar nigeria har rusiya libya ina ne biya duk aka yi ta tafi aka a wannan lokacin su da gani a rusu da to a wannan lokacin kowa ko hukumomi an yi da dadi a lokacin biya ul haq shi ne shugaban afghanistan a pakistan wanda kuma juyin mulki ba soja ne ya eh, ji mulki amma saboda ya yadda za a yi yaƙi da shi a ganka ta yadda da juyin mulki na shi zuwa ga ya waye zai zo a tafi ga abokin tafiyar mulki a lokacin da yawon haka ya zama da ya ba da ƙasarsa ta pakistan zama nan ne wato base inda daga nan ne za a rika shiga a kai hari a tawo ba za ka iya yin yaƙi ba kana tsakiyar abokin faɗa ko ina za ka iya yi dole sai ka zama kana da inda zai baka kariya shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam bai fara jihadi da sai da yanzu sai da yanzu dole ne a maka cewa yake waye zai ba ni mafaka ya ba ni kariya har in isar da sabon Allah a yana maka ba ya da ya ce a je a jihadi wannan wannan ba a jihadi su ba tarar a ran kan zai fake cikin hadari saboda haka bai ce a yi jihadi ba don haka duk sanda za ka ga abin nan yakin da yake nasara shine yaki da kula da inda za ku za ku koma kula da wani guri wata kasa da za ta ba ku kariya saboda haka a lokacin abishawo gari ne kan iyakar afghanistan da pakistan a nan ne suka yi dandazo su waɗannan matasa su waɗannan yan jihadi kuma duk kuɗaɗe na taimako gwamnati a buɗe ciki kowa ya kaɗe mako gwamnati su kawo mutane su kawo kuma zai biyo wani gwamnati wani wani wani ba ta hannun shi da yawa shakkan zai biyo a wannan lokacin abdullah azam malami ne ya karanta usulul da a asalin falastin ya dawo shi ma ya shiga cikin zan masu jihadi a afghanistan ya zama jagora da ka iya cewa shi ne malamin kusan bin laden a harkar wannan jihadi shi yake yawo kasashe na larabawa yana tattaro taimako wanda zai taimakawa usama bin laden shi ma ya tafi afghanistan a wannan duk wani wanda ya zo daga kasashen larabawa in ma dai ya tafi wajen su usama a yi din sunansa in ma ya tafi wajen su abdullah azza wanda shi ma yana da wani maktab khadamatin mujahidi inda nan ne ake yi wa su matasan da suke kawo kansu ta dauro an za su taimaka wa jihadi na ake musu hidima to in ka je za ka ba da sunanka da adireshin ka da kasar da ka fito da kuma sunan wani na kusa da kai da wayarsa ko da wani abu ya faru a buga a gaya masa ka ji rauni da ko ka yi shahada a gaya masa saboda haka ake yin list din wannan sunaye ko dai a wurin shi abdul azam a ofis ɗinsu ko kuma a ofis ɗinsu billadi bin shi wanda shine ka'idatul bayanat da ta ji ana ka'idatul bayanat ne database na su waɗannan matasa da suke zuwa da koyi dalilin kuma kai kuma filan na daga ina kake in an tashi bayanin halin da kake ciki an san wa za a nema wanda shine daga baya america sai ta mai da shi alka'ida yan alka'ida kaga shi alka'ida ba ta kungiya ba in ka bibi tarihi za ka iske alka'ida ba kungiya ba ce aka kafa ta suka ce mu mu taho mu ne alka'ida kawai america ce ta ɗauki wata kungiya domin ta yaki da musulmi to bayan sun an gama wannan yakin alif ɗari tara da tamanin da tara sojojin tarayyar soviet sun fita a guje sun ranta a nakari suka bar baya da kula. sojojin burhanuddin rabbani aljam'iyyatul islamiyya su ne suka fara shiga kabul wanda ne babban cibiya na dukata ta kasar afghanistan sai suka dare tare da mulki sauran kungiyoyin da aka yi jihadin da su irin su hikima ta yara irin su khalis yunus da waye da waye su kuma suka ce a ba za mu yi ba bayan da mu aka yi kawai ku je ku dare ku biyar sai yaƙi ya koma tsakanin su da can duk bindigogin su sun fuskantar da su zuwa ga sojojin rasha yanzu kuma sun fuskanto da bindigogin su zuwa da kawo da larabawa da suka kawo dauki da samari da waye da waye da waye yanzu dai ba yakin a gama sai suka zama a. ko dai su zauna a ƙasar in sun zauna a ƙasar kuma ga halin da ƙasar take ci za su yaƙi ɗan ne za su shiga nan ɓangaren ne su yaƙi wancan ko wancan ɓangaren su yaƙi wannan ko kuma su koma ƙasar su su ci gaba da rayuwa wasu sai suka zaɓi su koma ƙasar su wasu kuma suka ce za su zauna amma ba za su shiga rigimar ba wasu suka zauna afghanistan ɗin ba za ta daɗin zama ba a lokacin rikici ya koma da cikin gida ƙungiyoyin jihadi tun da ba ƙarƙashin wani shugabanci guda da ake yi ba suna ta yaƙi da junan suna ta ƙarƙashin junan su saboda haka wasu sai suka abin sai suka ce to ba za su dawo bishara wannan gari da yake kan iyakar gari da yake cikin pakistan kan iyakar su da afghanistan sai suka zauna nan wasu suka koma haka kasuwanci ba wasu ba su yi aure waɗanda kuma suka zaɓi su koma ƙasashensu suna zuwa kasashen su irin su masar irin su libya irin su rusi algeria aka ci ah, hadarin nan ya kuma dawowa fitinan duk yaran nan da a can ba su da training yanzu sun je sun koyo manya-manyan ko makamai ko ma sun iya hada gwam kawai yaro yaro na sauka sai motar police sai koko irin su libya bayan kasu suka Kuma haka wasu suka samu suka kubuce suka dawo wanda kuma suka ji labari ba su suka ci kusi ba su ba su ba sai suka ci gaba da zama a nan a bishawu suka ci gaba da zama a nan a wannan gurin bayan gama wannan yaki amerika ta ga cewa akwai mutane guda uku aikinsu ya kare don sun yi istiyari ya kamata a share su daman wani aiki ake so su yi sun kuma gama ya kamata a kawar da su na farkon su da ya ulhaka shugaban pakistan na su abdullah azzab dr abdullah azzab na ukun su usama waɗanda ya kamata su bar duniya da usama da shi ya ulhaq har ma shi abdullah azzab da sun fahimci a lokacin da shi riya'ul haq ya fahimci cewa yanzu amerikawa kansa suke nema sai ya ce to babu inda zai tafi sai tare da jakadan amerika in ma mutuwar ne su mutu tare saboda duk inda zai je sai ya ce jakadan amerika zo mu tafi a hau jirgin tare ba dai jirgin za su karo ba to ba su karo mu da dalilin suka bi shi suka yi ta shi karshe dai suka haƙura suka ce kai a karo su duka menene dan dai wanda ya tafi a kawo ne suka kashe ziyarar aka ta haka sai ya mutu tare da jakadan amerika a jirgi guda bin laden ya ga ya kamata ya bar kasar da koma saudiya abdalla azam ce ba inda zai je bayan yan satattuka shi masu kashe bin laden ya koma saudiya ya shiga rikici tare da sarakunan saudiya ya ga zaman saudiya 1993 ya ga zaman saudiya ba zai ba sai tafi ya gudu sudan sudan gari ne mai rauni kuma gari ne mai fito a buɗaɗɗen gari ne kamar najeriya sai a shigo a kama mutum a fita ba wani abu da zai faru ko kuma a matsa wa gwamnatin kasar ta mika shi game da faransa ta yi wannan ɗan ta'addan carlos saboda haka ya ga cewa zamansa a nan ba zai yiwu ba sai ya kuma hawa jirgi alkali tara da da shida sai ya koma afghanistan amma kuma afghanistan gashi ana ta faɗa tsakanin waɗannan kabul ya a jam'iyyar islamiyya da kuma 'yan taliban taliban sun sun taso sun ce to waya ko waɗannan mun ga duk kun kawo rigingimu bayan an yi jihadi ko kun kuna rigima za mu share ko kun mu karbe mulkin ba sauraka suka taso suka yi ta yaki ƙarƙashin mulla umar usama bin ladin da ya je sai bai shiga faɗan ba shi da sauran yaransa laraba wasu kaɗan daga cikin laraba sun shiga tare da masu sha babban kwamandan din rabbani sun tafi tare da shi ba haka suna ya ƙara irin su kuma ta yara saboda ka shi usama sai ya zauna a wani gari a wani gari a wani gari da ake kira nan gangar a cikin a cikin afghanistan wanda jalal abad nan ne ya garin ya zauna karkashin a inuwar al-hizbul islami jagorancin yunus khalis a wannan lokacin ya yarda yan taliban daidai suke yi amma ba zai shiga da shi ba ya ce ya yarda su yaƙi dustun domin dustun ilmani ne kuma dustun ya haɗa kai ya haɗa kai da tarayyar soviet ya haɗa kai da rasha ba ka a iya ya ƙasa lokacin da yan taliban suka zo suka mamaye wannan yanki da usama yake suka je suka gaishe shi ya ce yana tare da su suka ce yawa muna tare da kai ɗari bisa ɗari don haka ya ci gaba da zama a nan yan taliban suka mamaye afghanistan wanda a wannan lokaci a 11 september da ya zo ya faru abubuwa kuma sai suka kuma canzawa wanda 11 september din nan ba wani tabbas cewa usama ne da yaransa suka yi duk da cewa ya yarda shi ya yi ko bai yi ba matan da na ga muku alƙaida ba ta kungiya ba ce in yau zafin kanka yayi zafi ka yi cewa kai da alƙaida usama bai san ka ba bai taɓa ganin ka ba ba wani umarni da zai baka to amma da yake abin wani abu ne kawai to dodorinu ana so dai a samar da wani abin da in ana yaƙi da musulunci a ce shi ake yaƙa shi ne kawai Da wasu wawaye sai ka sun ɗauka nuran alƙa'ida ne to kai me alƙa'ida ba ka kama san me wani alƙa'ida ba fara ka ba wani abu alƙa'ida wannan kalma ce da amerika ta gina domin ta yaƙi da kai ta yaƙi da ni ta yaƙi da duk wani musulmi amma ba wani abu alƙa'ida hadda za ka tsagargale kana wani kai nunu da yan alƙa'ida to a wannan zama da usama yake yi kafin wannan bayan wannan september 11 aimanin zawahiri shi ma yana can a wannan zama su aimanin zawahiri suka haɗu da shi da usama a kan su kafa ƙungiya aljabhatul islamiyya al'alamiyya da fitar da yahudu wasu ta ƙungiyar ta musulunci ta duniya don yaƙar yahudawa da da kiristoci aimanin zawahiri ya samu matsala da ƙungiyarsa aljama'atul islamiyya ta masar na gaya muku su aljama'atul islamiyya su waɗannan 'yan zafin kai a masar za su kai a fara yaƙi daga gida ka aje can cikin abokan gaba shi yanzu ya koma amerika zai yaka da isra'ila da yahuda da yan kanzagin nan ma sai suka fata akwai sayyid abdulaziz sai imam abdulaziz ɗaya ne daga cikin manyan jagororin tafiyar shi ne mai littafin al'umda za mu karanto wasu abubuwa watakila ko a zaman gobe don magana ba ta kare ba wanda duk shimfiɗa da ke muku tarihin wasu abubuwa da yawa daga cikin ku sani ba aljabaratul alamiya din nan lokacin da aimanin ne da shi da Kusama suka kulla wannan yarjejeniya za su yi kungiya dan jama'atul islamiyya sun ce ba ruwansu umar abdurrahman wannan makaho wanda shi ne shugaba ya fito ya yi kace-kace da wannan kungiya ya ce shi ba ruwansa kuma ba shi a ciki hatta rifa'i ahmad baha wanda shi aka ce ya sa hannu a madadin aljama'atul islamiyya shi ma daga baya ya zo ya sayyid imam abdul aziz a rubutu ya kafirta ayyukan zawahiri shi ma ya kafirta shi waɗannan abubuwa tarihi ne wanda yake nuna abubuwan da suka faru a baya waɗannan ƙungiyoyi da aka yi sawa wanda suke cikin masar ko wanda suke cikin algeria ko wanda suke cikin suke cikin afghanistan ko wani guri ma daban an yi ta samun abubuwa kasancewar kamar da muka ce yara ne ba malamai ba ne su kadai suke kiɗa su su rawas malaman duniya da sun gura musu ido saboda haka yau akai hari can gobe akai hari can jiba akai wa yan sanda hari can a kashe wannan su ma a kashe su gobe akai can wanda daga ƙarshe ma yawa a gabanin su suka gudu suka bar masar yawanci su daga nan su muhammad irin su shi aiman zawahir muhammad shauki islambuli kanan khalid islambuli wanda ya kashe anwar sadat irin Iba a irin sayyid imam sayyid imam ya dawo kwanan nan shekarun baya da suka wuce ya dawo ya yi tarabi ya ce duk ya fahimci baragada ce da zafin kai duk ya zubar shi ne mai littafin al'umma ina jin wasu daga cikin matasa 'yan zafin kai suna ɗauko maganganun da ya rubuta sai ka ɗauka wani bincike suka yi a duba kaza a duba kaza duk a cikin sa, ne zan karanto muku wasu abin da ciki amma a zaman gobe insha Allah na haka zan dakata a nan zaman gobe za mu ɗora insha Allah akan inda muka tsaya magana ba ta kare ba wannan shimfiɗa ce ta tarihi don kusancewa, cewa wani abin da wani mai zafin kai zai ya san cewa wasu sun gwada waɗanda ma suka fi shi amma daga ƙarshe ina aka tike gobe insha Allah za mu kula akan wannan bayani zan karanto mana wasu kaɗan daga cikin irin maganganun shugabanninsu wanda so ne yanzu yaran masu kishin musulunci za ka sun je sun kwaso ba tare da fahimta ba sun zo suna karantawa akwai littattafai da suka rubuta waɗancan suna nan a intanet na san a intanet ake kwaso su akwai al'umda fi idadul udda na shi sayyid imam abdul aziz sayyid imam abdul ya zubar da makamin yanzu ya ce baya yi ka ɗau littafin shi kana mamman ne a batu da shi akwai umar abu umar mai littafin aljihad wani wal akwai muhammad muhammad abdussalam farash wanda shi wannan an kashe shi shine mai littafin al-faridatul ghaiba littattafan suna nan ka shiga intanet za ka gansu waɗansu abubuwan da zan karanta na rubuta su kuma dan shekara bakwai baya kuma ban san zan ga zan zo samu wannan hayaniyar ba yanzu da zan fito na dan tsakuro muku su zan karanta mata su insha Allah in Allah ya kai mu gobe wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ban sani ba gobe anan